ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا حقيقه waɗannan munafukai sun yi wa Allah alkawari bayan sun gudu daga yaƙi ranar Uhud kan cewa idan ya nuna musu wani yaƙin lalle za su yaƙi abokan gabarsu kuma ba za su gudu ba don tsoron abokan gaba sai dai sun warware wannan alkawarin nasu tabbas bawa abin tambaya ne game da alkawarin da ya ɗauka tsakaninsa da Allah kuma da sannu za a yi masa hisabi a kansa